Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin kamar yadda aka saba yana kawo muku batutuwan da suka shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo. Kuma duk mako shirin yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A wannan bakon shirin zai yi duba ne kan halin da madatsun ruwan da ke jihohin Jigawa da Kano ke ciki da irin amfanuwa ko akasi da masu cin moriyarsu da suka hada da manoma da masunta da sauran al'ummar yankunan ke yi da su. jihohin kano da jigawa an yi lokacin da aka mori dukkanin madatsun ruwan da ake da su ɗari bisa ɗari amma yanzu ba haka labarin yake ba a halin da ake ciki madatsar ruwa ɗaya ne tak za a iya cewa tana cikin hayyacinta ita ce madatsar ruwan tiga ta ƙaramar hukumar bebeji a jihar kano wadda za mu kawo muku bayaninta a kusan ƙarshen jerin shirye-shiryenmu. mu na yi balaguro zuwa wasu madatsun ruwa a jihohin kano da jigawa kuma na gane wa idanu na halin da madatsun ruwan ke ciki yanzu dai gane a madatsan ruwa ta spilio a garin auyo kenan a na lura cewa wannan madatsar ruwa tana amfanar al'umma da ke wannan yanki watan ɗimbin al'umma da ke wannan yankin suna cin gajiyar wannan madatsar ruwar kama daga aikin lambu watan noman rani zuwa aikin kamun kifi watan su kenan da sauransu kamar daga nan inda nake tsaye za ga cewar yayi ya mamaye madatsar wadda abu ne wadda ya kamata a ce an mayar da hankali a kai an yi gyara saboda ta ci gaba da amfanar al'umma wannan kenan za mu tadda masu kamun kifi da kuma wa'anda ke noman rani a daidai wannan eh, madatsar ruwan eh, domin jin ta su da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a sunana musa muhammad auyolo game a jiga sai auyolo game da ke garin kauyen kalgo da yake kan dam na haɗe jama'ar da ke mu ne manoma wannan ƙasa ko da shi ba mu da aiki sai noma a wani da dai ka wurin dam da gai an mana hikuri ka talatin da wani abu amma tasowa ta yanzu ni ke noma kayan kaina zan yi hikaya ashirin da biyar na yi. to kamar da me da me kake nomawa. alhamdulillah ina noma shinkafa muna noma gero da dawa da masara ba abin da ba ma noma insha Allah alhamdulillah matsalar ruwan nan ta ka mana ci gaba ɗari bisa ɗari tunda da an ka zo ƙauyukan namu duk gidan ƙasa ne ɗakin ciyawa amma zu a cikin ikon allah in ka zo da wahala ka samu ƙauyen da ka samu ɗaki na kara ko ciyawa kowa ya samu abin da abin yi insha allah kowa gani a cikin namu inda manomi ne a cikin garin kalgo ya gamsar ka da ƙauyukan suke wani gama to mun samu ci gaba. ruwa abin da yake yan sa guda ɗaya zuwa biyu abin da yake damuwa na akwai ruwa in yanzu da ambaliya ko da ka da damuna kenan in kai noman akwai ambaliya da kana ganin amfani naka to ya kwanne ya lalace shi ne babbar matsala gurinmu a nan gun eh ruwa yanzu ya yi lo sha Allah muna muna gunya kuka da ruwa yanzu dan na ma ga taman jama'a da sun ce sun siyo mana ruwa daga tiga daga chalawa kallon mu gan shi ba saboda rahin ruwan iya janyo mana karancin noman iya yin lo amma ruwan ya tabi ya cika da ruwa muna ganin Allah da duk manomi ne samu abinci amma yanzu ba ruwan ya mana kaɗan a noman wani zai samu wani ko bai je inda yake noman ba sunana malam usman mai mai a kalmar hukumar dutse a da kuma na zo nake yin noma sama da shekara ashirin na fama da don domin kasuwar ta can karewa ta yi na komo wai zan yi noma in ci gaba to zan yi noma nan ci gaba noman nan din yaƙi duk mutumin da yake yin da dam duk wanda yake yin madadam dam baya samu wani ci gaba sai mana wannan muke ganin ci gaba a wani gurare gaskiyar magana yadda ike da albarka a wurare ana ci gaba to mu hanyar ci gaban bai zo yadda za mu iya ba ku labarin cewar mugun nan ya bunƙasa ba don domin da yadda aka yi nan yadda abin zai ja da wallahi da ci gaban mu da yaran mu da mu duk yara ma na zamanin da sun zuwa wani gurare to amma abin ya ƙi cira yaran mu su tafi nan su tafi nan mu in mun tsaya tsofin za mu yi aikin aikin ya fi ƙarfin ba mu da jarin da za mu yi aikin gaskiyar magana saboda domin ba dam din ba a gyare yake ba da a gyare yake nan ai sai dai wata kasa zo ci albarkacin mu dan an muna ban zama ce ci albarkacin gaskiya inda dam din iya lafiya yanda aka so a zo a gyara wannan channel can wajen zuwan hawa an so a mana can din abin ya dakushe aka zo wani guri can ana ce masa kalure an zo za a yi mana abin ya dakushe kai mu da kanmu mun je da karfi ma za mu za a channel din abin ya kiwa gaba ɗaya suka rushe abin zamanin bajaro abin ya rushe za kamar za a yi abu suka rushe to aka sake komo aka ce za a yi zamanin shi kuma wancan zamanin sai lamidi ya bada komai aikon gida abin ya kiwa nan ma muhallinka rayuwarka wannan dattijo mai suna uba muhammad dan karamar hukumar auyo ne daga wannan zantawar da muka yi da shi za a gane cewa lallai kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba ni ne uba muhammad galwai auyau local eh wannan madatsar ruwa a gaskiya da kifi a gune da kasan yayi haka yake mm. abin yanzu an wayi gari kifin miya magu ya yake mana sakamakon kacalan nan da ta dame mu da wannan koren ciyawa kai ka ganta ya labe mm. ita ta dame mu kifin ya zo ma ya tsorata ya koma ba kwarawan ba sa kam kifi kuma ruwan karancin ruwan ya sa ma'aikata an kana da gona uku bakin ka gyara daya saboda tsabar rashin ruwa ingantuwar aiki gwamnati ta sa mana hannu wannan katala a yaye ta da tuna a yaye shi kuma a sako mana ruwa daga talawa zuwa tuga shine ci gaban mu eh, to idan da za a yi yasa a gama da waɗannan kacalla waɗannan irin ci gaba za a samu insha Allah ba karama ba za a samu kifi kuma za a samu ruwan aiki idan za mu ke shinkafa muna albasa muna farashi muna tattasai muna komai dai na kayan kwali, damuna uku muke ce a shekara ya za a yi shinkafa da damuna da kaka za mu shuka masara a wannan alkama tattase in mun girbe kuma za mu sake ɗora shinkafa yan rani. Muhallinka rayuwarka. Matasa da ke da kuzarin yin noma na cike da takaicin ganin yadda ga su ga ruwan amma sai dai su yi wata sabgar amma ba noma ba. Murtala Usman matashi ne a garin Warwade. A wannan tattaunawa da shi ya yi korafi game da tsokaci akan halin da suke ciki a game da noman rani a kewayen madatsun ruwan warwaɗe da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya to ni dai jariri ne kuma ƙarami ne sannan matashi ne hmm. ni lokacin farkon fara rani a eh, noman rani na akalla da yanzu a banin shekara goma hmm. sannan ni sannan kuma ina fita yau to tun ina fita yawo sai nake kishin me zai hana in tsaya in nemi abin da zan yi a gida to sai ni sha'awar ruwan nan hmm. ni ma nake yi da kaina to tun ina yi da kaina kuma abun sai naga kaman kamar ba ci gaba ka yi to tun da ka fara wani irin amfani ka samu ko kuma wannan ruwa ya a gaskiyar magana wannan ruwa sa tsakanin ni da shi hmm. sai dai dabbobi in mun yi aikin ma baya ba mu ma'ana a kai hmm. sakamakon ban mace ribar haka saboda wahalar ta fi yawa a kai kaga a kamar yadda nake matashi hmm. ya kamanta a ce ba ni ba matasan da suke yankin nan gun in dai bangaren a tafi neman kuɗi ne to bai kamanta mu tafi ba hmm. sai dai wasu su zo su ci arziki nan amma kamar ire-iren mu da sama da mu da ƙasa da mu ya kai a ce mun mallaki abin da zamu ci madatsar ruwan na farko dam din yana buƙatar yasa hmm. a yashe shi idan an yashi in har mun samu ci gaba gwamnati ta kula da mu to a ce maka a yi mana kamar irin dam ɗin hmm. da na jahu na tiga na gani na jahun ban gani ba amma magana ta gaskiya na daga yayi ko kana da karfi ko baka da karfi zaka iya yin aikin rani sakamakon an ce mesa zaka sa kai famfo idan kai famfon mesar kana zara hannunka ruwa zai harba kaga in dai kana zuciya in Allah da zaka yi aiki a zo a taimaka mana neman kawai taimako ga gwamnati ta taimaka mana a ta zo ta ya sa mana dam kuma sannan a yi mana yana aka yi wa 'yan jahun tun yan dutse ne mu ma 'yan dutse ne nan local government 'yan dutse ne mm. yanda aka yi wa 'yan jahun da Allah muna neman gwamnati taimaka mana hallinka rayuwarka ana sauraron shirin mahallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International ana iya sake sauraron shirin a shafinmu na rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. rashin kasancewa cikin yanayi mai kyau na madatsun ruwa ka iya mummunan tasiri akan muhalli ta hanyoyi da dama da suka hada da janyo tasgaro akan yadda ruwan koguna ke kwarara tare da kawo cikas ga halittun cikin ruwa sani umar usman mataimakin farfesa ne kuma kwararre akan muhalli a jami'ar gwamnatin tarayya ta dutse a jihar jigawa to abin ake cimma dam a hausa shine madatsar ruwa wato waje da za a samu ruwa yana gudana sai a tarbe shi a hana shi ya wuce don ya taru ya koma kamar wani tafki wanda dan adam zai yi amfani da shi ko domin eh, noman rani ko samar da ruwa ko bayar da wutar lantarki ko dai wasu ayyuka da dama wanda dan adam yakan yi na amfani da shi to gurguje wannan shine ma'anar dam rashin kula da madatsun ruwa yana da illoli kwarai ga muhalli na farko akwai babban hadari na fashewa ko ballewa ta wannan madatsaruwa yayin da madatsaruwa ta balle ruwan da ke tare ko wanda ya taru yakan zo ya yi ambaliya wanda yakan haifar da rashe-rashen rayuka na 'yan adam da na dabbobi da rashe-rashen dukiyoyi da gurɓata wuraren da mutane suke samun ruwa wanda suke sha da amfani wanda yake haifar da cututtuka da samar da wurare wanda kwari masu yada cututtuka irin su sauro sukan samu wurin haihuwa su zo su addabi mutane kuma idan aka samu ambaliyar ruwa za ga akwai wasu halittu kamar macizai da beraye wanda sukan wannan ambaliyar ruwa takan koro su sai su koma wajen da mutane suka samu mafaka to sai ga sun zo suna yada cututtuka kamar beraye idan macizai ne kuma suna sarin mutane da sauransu to illolin suna da yawa kwarai da gaske wannan dai kaɗan daga cikinsu ne nan kusa da mu ga shi nan a jihar kano madatsaruwa ta bagauda a ban manta ba wajen shekarar 2008 ta balle wanda ta yi sanadiyar rashe-rashen rayuka da na dabbobi ta wanke gonaki aka yi asara da yawa ta amfanin gona sannan ga dam na alau na maiduguri wanda ya balle a shekarar 1994 sannan kuma ya sake ballewa a 2004 wato bayan shekara kusan 20 da waccan ballewa kuma ya zo ya sake ballewa wanda ya haifar da hasarar rayuka da ko 30 kenan mako ya haifar da hasarar rayuka da dukiyoyi da sauransu duk lokacin da ya kasance madatsar ruwa ba ta cikin halin da ya kamata to lalle halittun da suke ciki kifaye ne da sauransu da wanda muka sani da wanda babu mu sani ba to za ka ga abin yana shafar su ta hanyar da bai dace ba yawan kifin da ake samu zai ragu ko kuma lafiyarsa idan gurɓacewa ce to za ka ga gurɓacewa nan za ta shafi kifayen wanda idan an ci to kuma wannan abubuwan da suke ciki kwayoyin cuta ne a'a wasu sinadarai ne masu lahani za su shiga cikin 'yan adam sannan shi ruwan da ake samu zai ragu wanda yan adam suke amfani da shi ko dai raguwa na yawa ko kuma raguwa na um, ingancinsa ya kasance akwai kwayoyin cuta ko kuma wasu sinadarai wanda suka gurbata shi ko me ke kawo lalacewar madatsun ruwa labaran adamu injiniyan ruwa ne kuma babban sakatare a ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar jigawa ya yi mana bayani su da wasu madatsun ruwa ne da ake ginawa da nufin cewa za su yi shekaru ɗin ruwa ana amfani da su amma allah cikin ikonsa kamata ya ce daga lokaci zuwa lokaci ana duba lafiyar wannan kamar yadda ya kamata ana yi akwai duba lafiyar dam da ya kamata a yi kullum akwai wadda bayan sati ya za a yi akwai wadda ma sai bayan shekara akwai kuma wadda sai bayan shekaru da yawa abubuwan da suke kawowa cikewar dam yawanci insultation da muke kira da um, abin da turanci siltation din ne shine kamar yadda yayi za ta zama kasa za ta zama ciyawa za ta zama kowane irin abu ne zai zo cike wannan rizabuwa ta dam din ainihin akwai a guda biyu ne akwai abin da kira dam dam shine ainihin ginin wannan da yake datsa ruwa shi kuma ruwan da yake taruwa iya wannan da yake taruwa sunan sa rizabuwa din to rizabuwa din shine mostly wani lokaci suke cikewa kamar misali a nan jigawa abubuwan da suka fi damun rizabuwa mu sune ne typha grass wato wata ciyawa ce take fitowa sai ta zo ta cike wannan wurin so kamata a yi a ce duk shekara in zai samu a wannan jigawa mu, bayan damuna ta wuce kafin wata damunar ta zo a samu du a yashi, a yayyanke wannan typha grass din wannan ciyayin shi kuma siltation gaskiya abu ne wanda yake ɗaukar lokaci kafin ainihin wasu duwatsu ko ta ƙasa ta ta cike dam yana ɗaukar lokaci mai yawa so in wannan ne in gyaran wannan shi yana ɗaukar lokaci da yawa lokaci kamar an samu shekara ashirin ne shekara goma sha biyar sai a duba ya girman wannan dam ɗin yake me capacity ɗin sai yake sai a duba cewa sanda aka gina dam ɗin nan kamar misali lita miliyan dubu goma sha ɗaya ko miliyan dubu goma ne sanda aka gina wannan dam ɗin to amma yanzu kuma a duba a gani a auna a gani menene kuma yanzu capacity din shi lita nawa ce ta ragu ta cike da ƙasa ko su yayi ko su ba halittu da ya kamata da suka suka cike wannan daɓin to sai a duba a gani bai cinye kar ashirin sai a zo a yashi wannan abu domin a birgenin initial design capacity domin a dawo da ainihin girmansa kamar yadda yake amma ishu na kamar typhoid grass da muke fama da ita a jigawa kamata a ce duk shekara in damuna ta wuce kafin wata damarar a zo a gaifu su riza bo su mai wasu dam din ne suka wani ciyawa ta fito ta ciccike su nahi a je a abin din su a ciccire su akwai Allah cikin ikon sa wannan jihar ta mu ta mallaki su wasu machines wasu um, machines ne wanda ake amfani wurin cire wannan typhoid grass don Allah da in dai za a yi kamata a ce duk shekara an je an zaga an ga wani taifa grass din an cire ta daga cikin wani shine zai rage zai zai zama cewa um, capacity da dam ko kowace yana nan kamar yadda aka gina shi tun farko karin bayanin shine um, gwamnati tana kokarin gyara wannan madatsin ruwa da hanyoyin riba to amma kuma mutane wato manoma da suke amfanuwa da wannan wuri akwai gagarumar ruwa da za ta saka akan wani abu wani lokaci za ka ga gwamnati ta zo ta yi channel a wurin noman rani amma manomi ya zo wannan channel din kawai da ruwa ya ga gonarsa za ruwa din ya zo kuma ya yawa ba control bashin da suke yi sosai na hanyoyin ruwan za ga hanyar da aka yi wa tsara ruwa zai bi sai ma ka ga suna ya suna sarawa ruwan nan yana fita muhallinka rayuwarka an gina madatsun ruwa a jihohin kano da jigawa a arewacin najeriya ne da zumar shawo kan matsala ko karancin ruwa domin taimakawa ayyukan noma don wadata ƙasa da abinci babban makasudin samar da waɗannan madatsun ruwa da aka gina a cikin shekarun 1960 da 1970 shine samar da ruwa don amfanin al'umma aikin noma da kuma kariya daga ambaliya. Muhallinka rayuwarka. madalla ƙarshen shirin wannan makon kenan a mako mai zuwa za mu ɗora inda za mu leƙa gonaki don ci gaba da ganin irin halin da manoma ke ciki akan ƙarancin ruwa a wasu madatsun ruwa za mu gana da masunta don jin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma sambarka yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international da wakilin mana jigawa a tarayyar najeriya abdulkadir haladi kiyawa abokin ku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.